mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Galanski Maski na Kanski Maski Shekaranski Maski Kusanski Ashirinski Bayanski Lokacinski Maski Hakanski a Hankalinski Hankalinski Sosanski Mahanski. <laughs> Shirin namu na yau zai nazari ne akan zaurance wato wani salon zance na kwarewar harshen Hausa wanda wasu daga cikin hausawa ke amfani da shi a matsayin sadarwa ta sirri a tsakaninsu. To domin jin asalin zaurance a cikin al'ada da yaren Hausa, wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago daga Kano ya zanta da Profesa Abdulkadir ɗan Gambo na sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero da ke Kano. To wannan kalma dai ta zaurance za mu iya cewa wato tsohuwar kalma ce wanda yake watakila kamar yadda kalmomi da dama suke da wuya ka iya bin diddigin tarihin ginuwar ma'anarsu ko kuma da dalilin da ya sa aka kirkiro su to amma dai watakila a iya yin hasashe cewa watakila kalma asalinta daga zaure ne domin zaure shine wurin da ike wato mutane suke haɗuwa ake kuma tattauna wasu abubuwa ake hira a cikinsa to watakila ma iya cewa bisa wannan hasashen zaurance daga zaure ne irin wannan zaurance za ka iya yinsa ta kusan dukkanin fannonin gaɓoɓin kalmomi da ka sani ka san ita hausa harshe cewa da take abubuwa guda biyu su suke sarrafa ma'anonin kalmomi ka dai akwai gaba ko dai ta zama doguwa ko ta zama gajeriya akwai kuma amo wato sautin gabar kowace kalma in ka ɗauka misali kama ka ce ba ba to haga ba ta farko doguwa ce gaba ta doguwa ce ka ce ba ta biyu kuwa kaga ba gajeriyar gaba ce a kowace gaba din za ka iya dora mata wani irin amo da take da shi misali kamar abinda da nake kira kaifin amo da sanyin amo na gaba to haga in ka ce ba kaga murya ƙasa ta yi kuma doguwar gaba ce. Profesa ɗan gambo kenan. Yanzu kuma bari mu garzaya ga zauren masu wannan zaurance domin jin yadda irin wannan yare yake wanda kuma ya kasu kashi-kashi har kashi hudu. Ga kashi na farko, a zantawar da Abubakar Isa ɗan da goyayi da wasu samari a jihar ta Kano. to wadannan zadan mu dai idan madaka ko da yake eh, shi zai zadan mu dai a dadda waka da shi dabba da ku dan mai eh, eh. yanda zuma dinna da jidan randaka eh. kadattan dabba da yi dan mu adabin da za da kadattan mu dabba da yi dan mu da da shi ko da ko idan ka da shi da sai da kadattan dabba da yi dan mu ka da shi darya hmm. to ba saurare dai kun ji zan dakatar da su a yanzu Malaya sunanka? Suna da abba ba'a. Wani irin yare ne wannan da na kuna yi? Wannan yare da wance kenan. Me kuke cewa ne? Mun ka tambaye mu kana tambaya ni kana cewa wannan zaka tambaye mu cikin wannan yaren zarwance sai muka ce maka eh muna jin ka ka shirya za ka tambaye mu ne to bismillah. To gurin je ga abokin ka Malaya sunanka? Ah ni sunana Suleiman Lisi To yanzu ku canja wani yaran mu ji. ok to ba matsala mm, ku ci gaba da hirar ku to shikenan mm. turu yaran zuru karai mere kare kira da rabu karata mu da garai yara marakara to lalle kan bi kenan to madalla profesa daga wani lokaci ne hausawa suka fara yin amfani da zaurance wai to wannan ma hasashe ne wanda yake dogo ka san kamar yadda misali zaka ce zaka binciki asalin misali tatsuniya ko ka ce yadda za ka binciki asalin karin magana ko irin su a kacici kacici wato gagara gwari ko kakare harshe to gaskiya abu ne wanda yake zai wuya kwarai to don haka za mu ga muka ɗauki zaurance yana cikin rukunin waɗannan fannoni na da muke kira hikima da fasaha mm. wato a cikin harshen hausa mm. irin waɗannan zainu kamar su karin magana ne su menene da sauransu to wannan wata fasaha ce wadda take ƙoƙarin ta nuna to yadda za ka iya yin magana da ɗan uwanka cikin sirri ba tare da wani ya ji abin da kuke cewa ba in dai ba shi ma wato ya san sirrin yadda ake yin abin ba to a irin wannan zaurance za ka iya yin sa ta kusan dukkanin fannonin gaɓoɓin kalmomi da ka sani ka san ita hausa harshe cewa da take abubuwa guda biyu su suke sarrafa ma'anonin kalmomi To ko Profesa zai mana bayanin yadda zaurance yake a furuci ga wanda yake son ya gwada shi? in kana so ka iya ɗaukar wata gaba ta kalma ko doguwa ko gajeriya in ka samu kalma ta hausa sai ka dinga sakaɗa wannan gaɓar da ka zaɓa misali na iya ɗaukar da in zan ce misali ya zo sai in ce yada zado to kaga ya din nan an ƙara mata da kuma dole ne sautin wannan gabar ta asali shi za ka yi amfani da shi kuma haka ba, ba sautin ba kuma tsawon gabar da ko gajartarsa da kuma nau'in wasalin da aka yi amfani da shi to shi ma da sai ka sai ta bi wannan saboda haka ya sai ka ce yada domin ya doguwa ce ko mm. ya zo yada to zo kuma kaga gajeriyar abin da ce do mm. ga wannan daɗin mm. sai ka sa mata o saboda ka sai a ce ya da zado ya zo kenan ka dai ne dai ka yi ne idi idi ni di ne dai ka da gada ne dai ko do ba da ka da gada ne dai ba da wanda ya san yadda ake abin nan din mm. zai gane duk abin da ka ce Profesa Abdulkadir ɗan gambo kenan. Yanzu kuma bari mu je ga gaba ta biyu a tattaunawar da Abubakar Isa ya yi da waɗannan matasa. To mu je ga kala ta gaba. Mun dai yi waɗannan. Eh, a dare shi mun dai yi da shi. To wabban nan yaba kaba ma ba ta shi bi ma mu bisa ba a bace biki. bai wabban nan kai shi da shi da shi da zaran mu da dauka. To bo shi biki bai nan yabban ziya ba yaba kaba ma ba ta mu buga ba yaba ma ba sake bi nan. Eh, ni bi wabban san me bi ba ke su abu gaba yaba ma ba saba ba. to ya ba yi bushi buru kawai ya jibbin mu ya bake be ya ba kawo wasa bace biwa ko bumai ya ba kabban liyo ban ya ba kabban liyo ban nan to a dakata <laughs> to wannan komai me ake cewa eh to yanzu shi wannan muna mm. magana ne da shi akan cewar to yanzu me ya kamata mu ce maka mm. sai ya ce shi ma bai san me ya kamata mu ce ma ba mm. ka yi shiru dai kana kallon mu ka kalli wannan ka kalli wannan dan baka san me muke ba sai ku sai da ni ma <laughs> kamar me da me kuka iya a cikin yaran ne iya zance ne ko ko akwai wasu kalmomi na daban haka misali da ake amfani da su karamar da rawaran naran cire murilir yaran <laughs> ko yau dai wata sabuwar kalma ta zo a hausa za ku faɗe ta ku kawai insha Allah so sanski zanski mu faɗe ma hanski. ko manski no manski ya ce ah. komai duk abin da ka faɗa zai faɗa wannan wata kala ne kuma eh, shi ne tukon na hudun ai da ba ma ba sai na ji shi kamar yaran kasar Afirka ta kudu <laughs> ai kamar ta ne yake zaka ji shi shi ne tukon na hudun ai da ba ma ba mm-hmm. shi da hanci hanci ake yi a ah. kawai dai gashi nan dai haka dai yanzu misali zan yi ma tambayoyi to yawa yaushe ne ka fara tunanin ka koyi wannan yare a galanski mahanski na kanski mahanski shekaranski mahanski kusanski ashirinski bayanski lokacinski mahanski mukadanski mahanski ringanski faranski mahanski hakanski a hankalinski a hankalinski sosanski manski hanski ya bunkasanski sosanski yana yi hankali a hankali har abin ya bunkasa ne abin da ke faɗi yanzu Jama mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu, saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki musamman Profesa Abdulkadir Ɗan Gambo na sashen koyar da harsunan Najeriya da ke Jami'ar Bayero a kanan dabu tarayyar Najeriya. da kuma sauran matasa ni Muhammad Salisu Hamisu tare da abokin aiki na Abubakar Isa ɗan dago daga Kano ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.